ان انفعور فالزاهد ميبود دنيا اقايا انفعور يقتصر فيه على ما يدفع الهر والبرد زيتك ايتا اقايا لدينا ما وهلا دكا فوهلا اكا ابون دا زي كور مسا دا زافي يا كور مسا دا كنيس akwai kayan da eh, jiki ya dace da jiki a lokacin sanyi da kayayyakin da suka dace lokacin zafi mutum yana da wannan ai ya haɗa dukkan kome allah ya ba shi duniya ta ɓangaren kaya mutum dinga abin na sa kaya kaya kaya sai hoton mai yake da suna wani dan adabi ma ta yake aibin in kana da hula ɗari ɗaya za ka fa da za ka fa su duka sai ake maka mahaukaci hmm? mahaukaci da mutum yana yana tamba wutan kaya yana tamba wutan kaya Kamar kai ka ce ba a ba a halicce shi don wani ba kamar an ce mai je kai sharholiyar ka duniya kana da shekara sattin ka more daga nan shi kenan kaya kaya kaya abin da shi ne masifa kuma babbar ko daga cikin manyan duk musulun ba kuma ya ɗauka haka ne addini kuma ma ya ɗauki wannan kaya na ke jingina shi zuwa da addini zai yi asuba su jingina kayan nan da addini akrajal ibadi haka yake ma'ana ba ta ce ba a shahar mubahi ne amma kai da kake bincike akan wannan duniya ba an ce akwai sarkon shaidan wajen na biyar ne ko tarkon shaidan na biyar mutum ya ƙi kafirci ya sha daga bid'a ya tsere daga kaba'ira ya tsallake ƙananan laifuka zai kifar da shi abu ba hasu mubahi mubahi ne amma har yanzu ma ni to meye na wahalan malamai akan bincike ma akan wannan shin ya annabi ya rayu idan muka gangara cikin qur'ani ba Allah sai ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ba dalil daga cikin lokacin da ayan ta sa kwana igadi sanyi na kada shi an wani haƙa rami an kwana an sake wani an kwana ana ɗaya kowa da sa ta faso annaiwa da sa. sai sai laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun to shi shi da aka saukar masa da qur'ani wanda aka saukar wa man harama Allah zinata Allah lati akhraja lil ibadi shi kuma annabi yayi akai ko dukkan komai mu annabi zai mana bayani amma aka zo kan kaya mu a bar mana shi mu yi abin da mu haɗu dama dama ba a sai haram ne ba amma to sai ka duba akwai hanyoyi mai alwasa'ilu da haka kamul maqasid inda abu ya taso inda zai kai kashi za ka kalla to sadaka sai ka dubi rayuwar annabi rayuwar waɗanda suka zauna tare da shi cikin waɗanda suka zauna tare da shi akwai abubakar akwai umaru akwai aliyu akwai usman radiyallahu anhu kuma har ce a waye gari mai rana da ta ce ai annabi dan tsabtsab ne ai ba tsabtsab ne na gaba na ka ya wuce tsabtsab kayan safe daban na rana daban na dare daban na kwana talatin kuma in ba a kai maka haka ba ba za ka iya karantarwa ba wai ba za ka yi karatun ka ba wannan kaiwa Allah ƙarya na malam na'am akwai khususiyya amma wannan yana cikin khususiyya shin khususiyyan nan mu muke cire ta ko kuwa Allah yake cire ta manzo Allah mana bayanin ta kaga khususiyya mace ta zo ta tsaya kan sace bayanin manzo Allah na ya kai da sannan Allah yake in wata mace ta zo ta ta kawo kanta ga annabi sai wannan khalisatan laka min dunil mu'minina a ina aka ce wannan khususiya ce ga annabi zama haka a maganan kaya sannan inda khususiya ne ma da gaske mu dauki wannan maganan da gaske ne ba shi ne ne ba ya aka yi abuka shi kuma yayi mu ne za mu karanta da al'umma yau addini ko jiya ne aka karanta da mu addini ba mu ne karantar da addini yanzu ba karanta abin da aka yi muke yi da abubakar ya mutu bargon da ike kwanci a kansa ma ka kira shi mu mujazi tsauka yi ce ta gwamnati ce kwanon da ike cin abinci kwanuka da raƙumin da ake tsakko masa ruwa ce a mayar da su na gwamnati dai in an daga in an daga halifa wannan in an rantsar da shi wa ina za a bashi yanzu cire kayan gidansa ana kusurfiya ga shi umar kuma da ike zaune ina tafiya da mayafi mai kwasi, shi ma kusufiya ce ko kusufiyan nan yanzu ne za mu shiga laburare mu gano ta ce ya kamata a faɗi abin da ba zai yi hmm. nan nan kenan da saddauna masu faɗa wancan yan boko wannan malamin addini da zai abu da ina gona fardauna ko dai lardi lardi kuma kasa ce wani abu da yi a sallar da fardauna wannan ba mu bukatar tarihin sa yanzu amma ina wata gona ta fardauna kamar yadda wancan ke da gona Ko kowa ita ke da gona kai ina wata gona ta aminu kano ko a kanan ballantana kuma a jihohi sannan kuma ina wani gida ka ta fara na abakar wuri Allah ta Allah ya in ta arabiya ka taso ta addini ga wannan in ta boko ka taso ga wannan kuma wanne mataki ne waɗannan ba su hau ba lokacin duniya na bakance ba a san daɗin abubuwa ba in yi ne kilomita ɗari ke sunan gona na ne kawai sai a ce ya dinga gonan wane gonan wane na cike su sashi a asasi arziki yi takarda gwamnatin tarayya ta sa hannu waye ya sa hannu gonan shi ne in najeriya za a sayar da ita to banda gonan shi wannan tashi ce ina nasu ya riƙe shi ya baka gome matsayi ki ba a ce maka riban san matsayin ba amma dai an ce ya shugabanci alƙalan arewa gaba ɗaya to yau alƙalin jiha ka ga abin da ya mallaka shugaban alƙalan jiha shi kuna duka ne saboda haka nan wannan dalilai da ke dalilai ne dai ana gayawa wanda bai zama ikar wannan dalilai sai dai a gaya ne jin gidan rediyo idan mutum a gidan rediyo yake karatu yana jin gidan rediyo ya kan karanta jarida ya kan buɗe intanet ya gani ya tambaya a gaya masa to wannan ya zama ilimi a gare shi amma ba wanda ke karatu a gaban malami ba ba wanda ya zauna ya ba da lokacinsa ya tsaya a hidima wa addini fahimci addini ba ba ka gane wannan ka dai gayawa masu karatu a gidan rediyo an kana da lokaci kai ma shi ne ka je ka gaya musu shi ke nan a ɗauka amma ba wanda karka dini ba to wannan kenan alkalabu wa ina ne ma ne subhan eh an shiga yi ko fazajido mun shiga ciki sai dai amai mai tafi mu da an tafi da dan nisa a shi ne ya katasiru fihi alama ya dafa ulharra wal barta. ba ka da bukatar neman fasaran arro ba ka da bukatar neman fasaran bardo kaya biyu ina ne kaya sittin a wata wa tsoro al'aura ya rufe mutum kuma al'aura eh, ba laifi ka yi mai faɗi mai tsawo wanda zai rufe maka mutuncinka kaya na mutunci wala ba aka an ya kona fihi nau'u ta jammalin ba laifi shi wannan kayan guda biyu a yi shi mai ɗan kyau saboda ana duba jiki ana duba matsayi yanzu a ce maka in yi da na kusa da ni da a ce irin su baba sale zai sa riga mai faci a nan mai faci a nan in ban gashi nake ba allah kake nufi ba suna kake nema ka wuce riga mai faci yanzu kai zai zama maka shuhura ne neman suna ne don haka nan in ma bashi za ka ci to ka ci bashi kai riga sosai saboda yadda aka fanka sai dai kada ka yi mai tsadan da ba fa kafa da namu can ainihin amma a zama ga ta tsakataki shi ne ta jammulin duk mai neman kuka so ke in aka jefe shi da kashin awaki zai kama yi nuni in yaro na fara rikici nuni in ka je kai masa faɗa kai ne ne ne ka raba su ka raba su sai da yake ma ga shi ina kallo na to me kake so in rufe masa ido ba zai kalle ka waje kawai zai koma ya dinga dariya a gefe sai fashe da kuka to wannan sai kai da gaske usulubin da zaka bi musu kuma wannan rage naka لئلا يخرجه التكشف domin kada wannan garau-garau ɗin ya fitar da shi ila shuhrati zama na neman suna wa kana aksaru libasi salafi yawancin kayan magabata ne kaushi-kaushi ne ni ba san ba misalin ana maganan jahilai saboda an ja min ita gaba da gaba zamanin su ina karatun ibasa ne annabi kan ci abinci a akwashin akwashin a a yi wanka da shi ana wanka ana kallon miya miya a akwashin kokon da ake wanka da shi da shi ake alwala da shi ake cin abinci sun wuta wa kansu wani abu ba shi janye wanda ba muka kafa din muna sai yanzu mutum ba zai iya zuwa in ka wuni ne ya fa muka bayar a wani ba mu iya bayar da shi a kwana bakwai wuni ba zai bada shekara ko ya je sai ce to na baro rikici a gida da Allah ne a yi min afuwa wannan yake na ce ka ba wannan yake ka cikin wanda suka ba da wani sai a shekara ba ka ga wani ba to ai ko an zo ma ba ya wasu gaskiya ne je ka abun ka kai Allah ba ka iko lokacin da iya yawan kafo rana ɗaya ta gagara ana can neman abinci ana neman riga kawa ana neman kwanukan da za a sai abinci sassin kwanon da ake cin abinci sai ka biya kai kuɗi ka mun tambaya muku akwai wanda zai gama ina jin da akwai wanda kila sassin cin abinci kila ya kai dubu biyar a can ka magana murmushi hmm? ban ji ba 'yan tana eh to wai matsakaici hmm? sai ba mamaki kai dariya amma wancan zai yin dariya a cikin kefin ka samu dubu biyar wannan dubu biyar ɗaya dubu biyar wannan dubu biyar wannan dubu biyar to yake za ku bata Allah lokacin neman abinci ya fi lokacin Na ke da suna zuwa neman abinci yanzu za ka gaya litinin ku tuttun yaran nan yanzu wa za ku je boko idan su haka yake akan agogo haka yake akan agogo haka yake akan agogo za su je karatu na mahimmanci na neman abinci karatun addini bai da muhimmanci in islamiyya ce sai ya ga dama zai daika Allah Allah lura ranar islamiyya ne ko ita wani ranar islamiyya ne saboda abin da iyaye suka nuna masu kenan in misalin ka ba ka ce so ka ɗauka kamar misali ce maka to yau yau saba ɗai yau lahadi to shi kenan ya zauna to za ka ga abun ɗin yadda ka san ina zaune a kan kaya jira yake aina amma ranar da aka ce maka yau akwai boko yau akwai boko ya gama shiryawa ya kallo ya dawo wani wata riya za ake zai je ya kwanta amma dai sai nuna maka ai dole yau ka bashi tunda yau rana ce ta zuwa boko wani yawanci kuma boko ba cikin ake ke boko ba in ya tashi nan ba boko ne tafi yau da boko ma yi fita da san dama dama zai je ɗaki ne kanka a matsayin ya tafi boko ya sha baccinsa in an jima zai nemi abinci daga nan sai dandalin hira to wannan karikitan shi ya hana mana yana daga ciki ba a ce shi kan abin da ya hana mana mu yi addini da yawa amma wannan ɗaya ne daga ciki yaushe za ka samu rigan da za ka faɗi yaushe za ka samu ah, kwanukan da za ka ci abinci yaushe ka haɗa takalmin da za ka fa na ka na matarka na ƴaƴanka kada ka ji kunya a duniya kada zama baya matsayinka kaza iliminka kaza menene ɗinka kaza ka wuce kaza ka hau ka kana ta waɗari kan duniya amma ka kasa waɗarin zuwa masallaci zuwa masallaci ko da muka da da nan na jin sahu ɗaya ne da ɗan rabi ko ma ba daure na zo ba amma kafin a gama sallah sahu ya ta asamma wancan filan sahu biyar kenan ko ko shida saman usairi kafin a gama sallah an kana amma a kullum da wannan ake farawa kasuwa kuwa yanzu kana jin fata tana ciki ko ba ta tsira da an fara zuwa to bakin don can so sai to ta ake sallah su ba shi da kada ya fara ake tafiya babu babu corona ba kuwa shekarun corona ne ake ba karfe biyu karfe daya tun da dare ya yi ta kan kwanta gari ya waye ta taso dole sai an turo dakaru da tankoki su yaƙe ta لئلا يخرجه القشف إلى إلى الشهرة وكان أكثر لباس الصلاة خشنا أو أبنا كفوين سي na koma kai karshe ba na shi fi da dama an shafa akan mai sai ka na koma kana baka ƙara fatawa Eh, me yake da suna eh, mutane su san a wancan lokacin ba talauci ba ne ba sai ce zamanin annabi talauci ne ba talauci a zamanin zamanin annabi ake da kuɗi kuma zamanin annabi ake sa kaya tun da lokacin akwai kayan alhari a cikin masallacin nan ku yanzu ba na jin daga nan har mata da aka halatta musu alhari ne ba na jin za a samu alhari ne to cikin masallacin nan duk wani bunne da masallacin nan yake bunne da shi mutane daban-daban za ka san da wannan kaza ne wancan kaza ne wannan dan gidan kaza ne wannan da cikin su kabba mai alheri matan su din wanda suka dan kokullo din aka tsinto daga anguwa zuwa anguwa cikin su ba ne alheri ne labarin sa kawai ake yi Muhammadu bai taɓa garinsa ba to gani kawai to zamanin annabi shi ake yadi da shi shi ake menene da shi da shi ake yin katifa farisawa suna fashi ina suna menene ɗinsa yadda ka fara daman iya duniya zinari da ake haƙo a lokacin ya fi ɗaya kuma kawai ya gagare mu ko ina zai eh, abin da mutum irin wani sadaki to dole ne sadaki misali miliyan miliyan a ce miliyan hudu da wajen ko miliyan wajen biyar sadaki miliyan biyar ai sai ka gana nema a kafin mutum ma sai ka za a dinga abun nan ɗin sadaki miliyan biyar to yi ya kake na samu ga mu za mu mutu ka cire sadaki ka yi mai sadaki da miliyan biyar me kake nufi me kake nufi dangi ya san yanke daga gare kai na cewa suke cewa wai talauci ne lokaci ba talauci ne ba akwai komai ko yanzu aka maka katifa audu audugari ne da katifa ta wannan soso wance kafi. Rimi a lokacin duk katifin sunari ne wa kana aktaru libasi salafi hashina kuma ba don babu wani ba fasara lubsul khashin shuhura yanzu zamani ya zo sa khashin din nan kamar neman suna ne nan yana faɗin magana shekara ɗari bakwai da ta wuce وقد روى عن أبي بردة قال أخرجت أخرجت أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها نجد رحمه الله وحفظه الله تافتو من الدكاين أن بكفاء كفاء ملبدا kaman haka aka sassarka shi haka kaman gwado-gwado aka yi shi gashin dabbobi ne kayan na gashin dabbobi ne wa izaran galizan da wani joto mai kaushi mai kaushi kuma ba kusufiya ba ne ba wannan وقالت قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذين أنكر إلى النبي أسهم وإن كايا daga wannan kayan wannan karatun da a cikin ɗakin mutum ake ai sai ya ku fita to kun ya kai shi ka ka duba abin da kake sa takalmin da kake wa wacce yadda ka tarkata ka ke kai kwaran kwace da je ka tsara wai kai ma musulmi ne eh kai ma mai tsoron eh wannan abin fa wani mara kunya ke maka sunna ne wannan shine sunnan shin an san bambancin mubahi da sunna kuwa sunna mustahabifa daban mubahi daban kafin a zo kan mubahi mubahi tarko ne na shaɗan halal ne ba da bai an ka kalli shi to sai dai ya zame maka alwaha a kamar maqasidi wannan mubahin ina zai kai ka in zai tsallakar da kai halal ya zama halal in tsallakar da kai kai ka gidan haram ya zama haram في صحيحين في الصحيحين آه، وعن الحسن قال خطب عمر رضي الله عنه يا زاد إن خصوصية عند النبي إذا كان في ساعة tare da wannan ba ma fa hanya ce ta gane kusurfiya kawai dai saboda an faɗi na ke faɗi hanyar gane kusurfiya darasi ne mai zaman kansa ga ka'idar ta ga kazaɗinta ga irin kazaɗinta kuma ta tsaya ne ga zamanin annabi kaɗai abubuwan da suke ba na kusurfiya ba su suka fi kansa annabi an aiko shi ne don ya zama misali ka duba inda aka sa dole ya auri matar yawon shi matar yaro yau ko matar mamunka ka aura na kusa da kai malam sai ya jijjiga ma masallaci ka auri matar ɗalibinka na kusa da kai sai ko ba na kusa ne ba in dai ina zuwa karatu wurin ka ji labari ya saki mata ka aure ta to sai ka ji na ce malaman nan malaman banza me yayi shiru to ballantana kuma ka auri ɗalibakka mijinta ya sake ta ka aure ta sai ya ce ko ya kawai ki abin da ake kashe aure ake mu muna da ilimi a kai kai kuma an ce maka kaga ba duk mu ba za ka bi ba ka kiyayi irin wannan gudun kakka jawo musulunci surutu a yau dama ana neman musulmai da su ba abin da dame da shari'a ta halatta da haka nan ina ta neman ɗaliban da ya fara koyarwa aure he aure wannan da ya fara aiki aure kawai sai dai bai bi wata dandanan wannan ya nuna kusan kamar akwai alamomin wani abu a ciki mana harama bi ina bari waye haramta aure a shari'a ya haramta a halatta amma ka dubi wani mubahin inda zai kai ka dama ana neman malamai da shari'a tana zuwa karatu wurin ka ke dan da ta kasa aurenta ka ce to shi ke nan bari a yi sunna ai annabi idan an saki mace sai mene eh, menene ce ma za shiga ai ba duk mubani ne ake ba kuma matsayin mutane ba iri ɗaya ne ba kana aurenta ka rusa makarantar ka da yake gwano bai jin warin jikinka না মন্দির আমি যে তুমি নাই عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا خطبة وهو خليفة وعليه إزار إن تولد جوت فيه اثنتا عشر رقعة فكنا وانا تكيك فيه فانت قديم kuma lokacin nan ka dubi yadda addini yake hankoro don yanzu akwai wanda ke cewa wai in zai yi nasiha sai ya sa kaya mai kyau saboda in an gan shi akwai shi ba talaka ba ne ba attajirai su ba da taimako shi ba talaka ba ne ba sai ya yi ɗinki in zai nemi taimako sai ya yi ɗinki ko a yi masa ɗinkin neman taimako in yi zo a ban shi ba talaka ba ne ba shi haba yadda kake tunani sun masu kudin suna da tunani yadda kake zama ka yi kafage ka karanta mutane to haka tun da ilimin karatun mutane ba galiba ne ma ba a littafi ake samun sa ba ana samun dai labarin su ka'idojin ake samu a cikin mutane amma sauran haka ake zama ana kallon mutum shige da fitinsa sai a basara rashi. ya yi wanda zai da rigar kirki zai ne taimakon ka ba an bayar har abun ana ce ya isa haka bai riga izo ne nike ga kun kuma ya sauka ba ce komai ba wanda an zai shiga cikin manyan mutane sai ya yi haka kuma ƙarshen da wannan abu ya rufe musulunci bai kuma kuma yanzu zai ce yana neman taimako ta kara zama nasa an daina neman taimako sai dai kawai abin da ake a kirga jama'a a dinga ba su alamu shi ne aka sa aka kirga jama'a gaba ɗan ƙabilu muhajiru na daban ƙabilun larabawa na duka aka bi su gaban aka kirge su da sarakuna su da menene kowanne aka yanka masa albashi a zamanin sa wanda ya tsufa aka fara ajiye masa madalar tafawo duk wanda ya tsufa ina albashi ya koma ce kada ya yi bara kada ya tozarsa a sa yanzu tsoho ko ma ka jira mutuwa ta zo maka tsohuwa ki jira mutuwa ta zo miki da abin da za ki activity in wata ya kare ki zai bai turma ki karba shi kuma da riga mai take ku dubi ranar juma'a ranar da a iya sa kaya mai kyau a ranar juma'a kayan kenan daga masallacin hajjidan ba wai za ka kayan da yawa ba ka ajiye a ɗakin ranar da ka tashi ba, nan ka yi kaza ranar nan za a daga nan masallacin hajjidan kayan kenan sai Allah ka shirye mu amma kan akwai mashira an ɗauki abin da ba a cikin addini aka ce addini ne ina ma ne na tsaye ne umar ko ake ciki radiyallahu anhu wa huwa khalifa wa alayhi izaru fihi isnata asara raka akan a kan wannan gyautansa akwai maho goma sha biyu ba za a ce fati ba fati turanci ne ba na ƙi turanci ne ba ban iya ba ne ba wannan kenan sai na uku wannan su ne gudun duniya a ya hayati wannan shi ne a kaya a kaya ya za ce za ku ko malami ya yi muku karatu na ramadana kaɗai sai ko wata jiha an ce min ba ko ya kai jiha ko wata kai jiha ba ne abinda aka dawo na miliyan biyar aka haɗa masa daga eh, yace wannan manyan ne aka gaya maka banda yan ƙanana ƙanana sai da suka ajiye miliyan biyar aka gama nake to kuma tafsirin da aka aka gama mai kuka karu da shi menene kuka gina daga tafsiri yana jin sun aje ko da yake daji daji suke ko sami a tsaye ba su aje ba ko asarin tafsiri ma babu ta ta kasa da mai daɗin ko ka aje kuna da katafalin fili inda duk a wurin nan na ko ka halaka miliyan biyar to in wani zo daga bayan Allah nan zai iya sa muku miliyan hanku. kullum mutane sa son su gane kai wani yana nan ka tafa shi kana kallon shi kaman ba kuwa ba amma in ya tashi maka wani abun sai kai mamaki ashe wani na da kuɗi inda duka aje iko iko da taro da sisi da allawa da maza da mata kuka haɗa miliyan biyar ko kuka yi aiki ma na miliyan biyar to malam wani yana da yasa akalla wani zai ba ku shi kaɗai zai ba ku miliyan biyar yake to a ƙara fashi in ma bai karɓa ba yake to ku bani ƙara fashi kawai ma ku huta haka kun yi ƙoƙari cewa yau ma ya san naki a salisu duba da kanan wannan abin mu muka kashe shi ko ka saka ba gari ya tsaya ya tsaya ga baki ɗaya har ƙasa ike yi ƙasa ike yi ƙasa ike yi in ma ba a ce ya zo na dan bai durkushin don da yanzu ba a komai da shi sai da ya gaga illa wannan ya tafi amfani da shi je inda zai je wannan ma ya tafi amfani da shi ya hau inda zai hau wancan ma ya tafi amfani da shi ya hau inda kawai aikin sa kenan su wannan wanda suka rike da wurin ko kuma ga kaza ga kaza ga kaza a yi amfani da addinin a je inda za a je ana zuwa babu abin zai haɗa shi da addini sai dai ranar da zai ga wurin ko ya fari gar addini الثالث yana aida fasa bayanin ne ne zafi amma fasa mai sauƙi ce shigo bayanin ne ke da nauyi ka bari mu je kuma rayu الثالث المسكن هذا يجي دورين كفارة السوري ما تطاشين ده ما ينظر فللزاهدي fihi salasatu darajati nan gida kwace wurin kwana wurin kwana haɗau ne har da gidan haya zahidi yana da martaba guda uku a cikinsa a alaha babban wurin kwana mutum wanda zai wanda ife girma gudun duniya da ife girma Allah ya tsaluba mawdi'an khasan li nafsi ne shine martaba babba Sabari na nan mala ya huza a kai kasa ya na ga ka ba ka kanka lokaci a wuri masallaci a shekara mawdi'an khasan li nafsi kada mutum ya nemi wani wuri na shi da kanka to kila na ana ya gata ya tsambiya hayaran da ka musu dama baka je komai ba bayan Allah cikin nan sai ba abun da yake da shi sai dokin sai kwari da baka sai gariyansa sai ma sai takubansa sai ya zo zai yi bukka in ya tashi tafiya ga ta ana neman ku a gari kaza duk mutum kaza ana neman shi a gari kaza sai ya warware me yake da suna ainihin bukkan da ke ciki ya jefar da itatuwa ya hau sa. shi ba zai dawo ba ya tafi kenan duniya ta aiki aka kawo shi ko irin mutanen na namu mai tafiya lagos court me kai ka da sai turo a can shekara ka sa sama cin, hmm? yanzu an kai irin su alhaji bature enugu ya je ya koyo yadda ake zama a anguwa da yadda ake zama a kaza ka sai fulo sai bai wato da sai dai ga alama riba za ka amma ko ka sayar da sayarwa ne in ka duba sai ka ce eh saboda a matsayin mutanen mu ba su isa su mallaki wuri a nan ba amma ni tun da na mallaka to na mallaka bari in koma an san yadda za a in da ce wurin na mai da sai dai saboda haka amma ka saya dan za ka koma can ko tara in ka je can ka kwana ko don ka dinga karɓan haya a kan kana zuwa kana gaya da su za ta ce in mm, mm, ban na inugu hmm? inda aka samu ɗan tsakanin nan daga nan zuwa zamfara kano katsina menene zai kwanda ɗan nan haka ko ya ka aike su kuje su kuje koyi kaza kuje koyi kaza daga can ma ba ka da faɗan wanda zai sarrafa shi wanda ya zo duniya ai kwanda wannan ma dangi na zuwa wanda ya zo duniya ba kake da shi ba fa komai ita kuma ban ba su za mu je aljanna da su ba filotocin nan nan za mu tafi duwatsun nan nan za mu tafi wasu fa gidan mu fara can a shirye a aljanna an shirya an wata dukkan abin da za a yi masa nan kawai kayu ne ka mutu ka koma gida kamar matsayin ka nan ba ko ne yau zan koma gida to shi kenan alakan darasa duwan mu ku ya fi min ku ya fi min ni ma ba komai ka tafi ana shi kenan da ko ya yi halin shi ba ka fa muje amma sai ga abdulkadir ga gida ga wane ne martaban wanda ya gane duniya na farko shine ba la ya talaba mawdi'an khasan li nafsihi bal yakana bi zawayal masajid ya haƙura da kwana masallaci to mai riga biyan yanzu ina ne ba zai kwana ba ga rigarsa ta sanyi ga rigarsa ta zafi ai ka gari in ka san kunan da kuke goya ma kafa riga a ciki kawai in ka tashi ka bar masallacin da ita za ka wuce to amma kai yanzu aka ce za ka bar masallaci ka kwana ai da da buhu za ka bar da shi menene da tanti Hmm? to zai da zai da kayan dukkan ta masallacin ka ne hadda zaka ga wuri na ka amma wancan ko zai iya bago ya kayan sai bana da kayansa a boye ya yi sallah da shi ya je bayi da shi ya yi wane ne da shi ya yi wane ne da shi in ta kama ya koma angon ma zai tsallaka shi kenan in ta kama ya koma anguwar sarki wani aiki ya kai shi kenan daga nan ya tsallaka shine fulato shine wuri kaza ya ishe دواء المساجد أصحاب الصفة وأوسطها زكاتك إن بذاك يقول بس وين هم من ina mai cewa sofiya ne manya waɗanda suke tsakiya su ne waɗannan an yi ɗalibar babu an khasan li nafsihi mutum ya iya neman wuri na ce na kansa mallakansa ne ne ma gidana gidana ba laifi wannan tsakiya nan amma ba ka haɗa kan da wayancan misalin kauki kamar ka samu ne eh, wata yar tangaya tangaya daga kara ake yin ta wannan kuma ta'a sun da su ganye dibino suke da shi kamar dibino ya sarka ya sarka ya bukka kamar yadda mu muka samu doka ko an haɗa doka an yi bukar mana ruwa ba zai jika ka ba ka da wanda ya san kan kan wannan dukan sai dai wata ran kwana da biya ciki an kus ko ko ɗakin kara ba ma a shi ba laifi shi ma wannan zai zai zama duniya kana makale dai duk inda zaka kana tuna in ka ga gobara kada ɗakin ka ya kone in ka ga menene hankalinka a tashi da sauransu wa adana karanci mutum to wanda dai karancin gudun duniya ko kuma mai yake daruriya to a gudun duniya an ya taluba hujuratan mabaniya ya samu inda aka gina hujura Ya yanzu mutum hujjar yake da su ba hujjaratu ba wa mata talabat sai aka wa uluwar kakafe duk lokacin da mutum ke neman katon wuri da gida dogo can sama inda za a hango shi haka da jawaza haddar zuhuri ya wuce iyakar gudun duniya fil maskani aka ka ga dobe uku wato bin abun nan zuwana ana magana ba dukiyar akwai shine hau bari yana mata duniya ta kare mu da duniya kaza kaza mun zauna lokacin tsoron Allah yanzu mun lalace fari ne ba yanzu an zama kaza gashi nan mun mallaki duniya yau har gidan kuɗi nake da shi ɗakin kuɗi ɗakin dinari ina hudu ban yana ke wanda ke son dinari zai ɗiba ina da bukata ga ɗakin ba marfi har da za a kulle in sun yanki gari kaza an ba su nasu ya ɗebo su ba a ciki duk abin da aka ba shi na gani mai zai ɗiba a ciki duk abin da aka yi masa kyauta tun da ina daga cikin generally sai ɗiba ya zuba a ciki duk abin da aka wani lokaci an yi gasa kai duka menene kawai ma an ɗauka an bawa ne tun da halifa na da iko an ɗauka ba to ɗaki ne gina na abun nan ya zuba zinari a cikin mai bukata zai ɗiba. ba ba a ma da shi zai ce wani zai ɗauki a dace zai kashe wa kada tawfiya rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa lam ba ala binatan ala labinati san ana magana gudun duniya ne akan kaya nan ana magana ce annabi ya cika bai ɗora tubali ba akan tubali kila dai ba za ka sai talaucin ne ba kada ka je ka halaka ba an ce ne sai ka zama haka ba za ka musulunta ba ya ma sharaɗin wannan ba amma bai tsora tubali ba akan tubali haɗi koma ga Allah ɗan gidan da ake magana mujazi ne ake cewa kullum ga gidan annabi sai ka ce ai mujazi falon annabi mujazi tubalin ya na shi ne na ake magana inda shi yake kwana bai tsara tubali a kan tubali ba ai San umar ɗan abdulaziz da ya hau aka rantsar da shi ya duba ya ajiye suka ce sai ka ya ajiye sai ka yi ya ajiye koma gida ya ya fara kuka ya fara tunanin tun da ta zo ta tafi gida don kila ba za ta iya juyawa ba ya yi gwamna ba sai ce a ta ce ta ma ta bar yadda ta bar duniya ne ma na bar duniya aka je aka zauna ana abin na yace ya yi alfa haƙƙi mutu yanzu ba zai ƙara tsora tubali a kan tubali ba kasan kasa shi ba shiga gidan gwamnati ba a gidansa ya zauna gidan gwamnati ta gina ba shiga ba a gidansa duk gidan mulkinsa katanga gaske ta faɗi wani ɗan uwa ne ko kane cikin dai dangi irin ƴaƴan bakon nan yazo ya duba gidansa a ce gidan umaru ɗan zarki irin wannan halifa sannan kuma a ce yayi gwamna shi malami a addini ana ce wani ɗaya daga cikin mujaddadan karnin farko a gidansa katangar ta faɗi sai kawai ya zo bai yi shawara da shi bai zo aka kwakwa kafa ne aka ci gaba da tsaura ka sandar ya dawo da yamma cewa da wani aiki aka ce wani ne ya sa kafa ya ture sai na ce ba zan kara tsawar tubali akan tubali ba har an koma ga Allah da shi ne wanda kawar yi masa magana na je makabatar na sallan ba ce ka zo ka sallah kabar ce kuɗa kabari da kira sun karanta maganan Allah ina kabari na kirana kabari na yan magana ga abin da yake min ga abin da yake min ga abin da yake min ga abin da yake min nan bai dole to bale a قال الحسن كنت إذا دخلت بيوت رسول الله حسن البصري تبقى من يجرم أتكاني وإن جدا جدا a nan ya girma sun da mahaifiyarsa bai wace bayan an kyanta fanya kobe nan tsakanin gidan annabi ya girma a ɗakunan nan nan ya girma shi ilimin sahabbai da ilimin ainihin abun nan duka ya kwashe ilimin bisan manzo Allah tun da tsakanin zai taso nan yake ina in na shiga ɗakunan annabi sallallahu alaihi wa sallama ni ko sa kafa na kan in kan shafa salama kan daji kuma yanzu yanzu ya ce za ka taɓa samun masallacin nan namu sai dai da su tsamin su al'adu amma shi daga gada gan da ɗakin zaman ɗakin kafinan kowane ɗaki ba inda ake masa burki tun da na aka haife shi yana da ce nuna kan taɓa kama. sace duniya wata wata abun arziki ne wannan ba khususiya ne ba wanda ake yaudara dara kula khususiya ai dai mu zauna inda muke mu roƙi Allah ya canza zuciya wannan dukiyoyi da muka mallaka muke da su mu yi aikin addini da shi wallahi muna da shi da dukiya amma dukiyanmu ta marasa lafiyanmu ne yanzu nan mutum yana babu kuɗi babu kuɗi har abinci ba zai saya iki ba amma bari matarsa ta kwanta kuɗi za su bari ɗan shi ya kwanta haka kawai zai barkuce shi bai da lafiya ba ni kuɗin je zai ko dole ka cire ka ba amma an ce masa mu zo mu haɗu mu aikata kaza muna da bukatan gina wurin kaza kuma kuma gefe babu yanzu na zai sai Allah ya ta mara salamu alaikum wanda bai da shi ba ka ce a yi dubu biyar biyar to an ban ni da shi ba an ban shi ba zai bayar ba ina son wani ma ka bayar sai ka ne ya ce can gaskiya wannan ce gaskiya fa wanda bai ai da shi ba gaskiya fa gaskiya fa ga ya rufe ma karatu da kai gaba daya ko zai ce gaskiya ba sannan can an yi gaskiya fa nan an yi gaskiya fa na niyan bayar da yi so na ke ce gaskiya fa gaskiya fa ba za a yi ba mutum da ya rufa mu Kuma da shi Allah ka ba mu imani kafin mu mutu wannan dukiya da ke hannuwan mu mu yi amfani da ita wajen taimakon addinin Allah muna da ita illa iyaka ce wasu sun fi wasu mai amfani da ita amma wannan munan zai iya wani abu وفي الحديث جاء ضوء حديثي إن المسلم لا يؤجر في كل شيء musulmi ana ba shi dada a komai da yake aikatawa da islafi ainihin yunfiqhu illa fi shay'in yaj'aluhu fi a turab sai gine gine saudan gine gine a yanzu ma fi ce kai gine ginen ka basu da hatta kaman ka raba kan ƴaƴan ka kasa shi gado yanzu na zaga na dauki ba daɗi. duk wanda ya mutu ba gidaje sai ka gana rikici ga gidan mai da gidan kaza da kan gotan da gona nan da wane ne nan da wane ne nan gadonsa da Allah ya isa ake karewa to da ka bari ba ka mai da kanka ruwa ga Allah waye zai Allah ya sa tsakanin su ko ne ne wani shi amma da yake Allah bai yarda da mutum ba bai amfani da zuciya Allah bai yarda ba kuma wanda za ka bari za ka yi aikin ɗin ta dawo za ka yi aikin ɗin ta dawo to yanzu ba ka yi bayi ba bai kai in an yi na wancan ba wala ma za ka danta lahi ne za ka nuna rayuwarka shekara ka fasin shekara ka hamsin don Allah ta ka wannan hikima da Allah ya maka ta ka maimai mai kai wa addinin Allah wanda rasa cinkaho addinin ke amfani da shi ba bayan Allah ba tun da akwai inda zaka taimaki yan uwanka akwai inda zaka taimaki abokanka akwai inda zaka taimaki miskinai wannan wani abu ne da ba taimakon miskinai ne taimakon talakawa taimakon gajiyi wannan wani abu ne da ya taru sun inda ya taru amma tsura addini ne kai masa menene addini ke fa'idanta da kai ko tafiya kai ba damu ba to me kaje me zabi na ka eh banda wannan kasa banda ka zuwa kasa ya samu lokacin da zai maka sharshi da za ka gane bai yi ba saboda yanzu muna kan karatu na bilkibbi ka ga gona da shi gani yan gona kan da muke da shi kaga yan gidajen da muke da shi muna karɓar haya za mu je mu zama aikata kaza da shi suna duka wajen mafi wani akan mu tun da ba na addini ne ba sannan abin da za ka duba ya kamata ya'ya su gada ya kamata ya'ya su kafa sai ka kallo ya'yanka dawa dawa ke su bari wanda sai ganin za su yi maka abin da ke so mazan su da mata ka tsaya ka karanci rayuwa kanta tunanin su zaka ga ina ne tunanin su yake duk duniya ne tunanin su in ba kuma da hankali ba sai ka bar gidan da za su mayar da shi gidan rawa cikin ayan ka ƴaƴan nan sau nawa ga ƴaƴan mun haifa wani zai ka gani ya zama mawaki Gizo. kana raye ina zaune a nan ana karatu sai abu yaro da duk karatu da ake da shi ake nan kawai ne na ji labari an ce har ya yi ya ka ha an gabatar da ita ya musu za su koya yanzu wannan ubansa sai bar mana gida ai malam yi mai da shi gida ya ba mamaki zai ga wannan sai kullum ya zo ya zauna ai karatun da shi a tashi da shi amma sai na tsinci an ce ya yi waƙan da an karɓe ta ha an yi lancin ɗinta a mulki ƙasa kwaya yanzu wannan ubansa ya bar masa gida me kake tsammani in aka ce ya mai da shi gidan kallo ko ya mai da shi kulob ɗin rawa in ya samu kuɗi ka kalli ƴaƴanka da suke tare da su me ba ma abin da za su zo sun sannu ba ba yi ba ma ne addini sannu ba ba ina kawana lafiya kala ka ce kawai a yi maka ai ya kamata ka lura da shi ne ike sha'awa yi wa addini ba ko da ba ta hannun ka ba yana da wani kishi akan addini yana son yi wa addini kaza kaga irin abin da nufinsa da Allah ya sa wannan yaro yana da kuɗi da kaza zai ka riƙe kudin ka tsarka ma shi ya yi buga buga yi buga buga yi zo ya usa shi ma yana son sai ya yi kaza ai ka ga nan ta bar masa kuɗi amma ɗan duniya kai fa ba ta ka gane matsal to wannan gini gini haka na suke ko da ta bai ma yi abin da ana maganar gudun duniya ne sai tsaro وقال ابراهيم النخعي رحمه الله تعالى اذا كان البنيان كفافا اذا جني او ان معنى باني ادا كم متي يدنكر كودي يدنكر كودي يدنكر كودي اجر ولا وزر وفي الجمله اتقيتي inna kulla ma yuradu lid darurati duk abun da ake nema don dole fa bayan baje an yi gari ta haddaka hudu in za ka iya na farko ko na tsakiya ko na ƙarshe ka fama